ƙoƙarin taimakawa mutane masu ƙaramin ƙarfi samun gidajen da za su iya biya, mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya gana da jami'an wata masana'anta da ake cewa IGC a takaice International Green Structure da Turanci, wata masana'anta da ke sarrafa harawar shinkafa da alkama wajen gina gidaje masu ƙarfi. Wannan kamfani dai yana birnin Fort Worth ne jihar Texas nan Amurka. To bayan da mai martaba ya gane da jami'an wannan masana'anta sai kuma aka zagaya da mai martaban ya ga yadda wannan masana'anta ke aiki. Ga bayanin da mai martaba ya min dangane da dalilin da ya sa ya ɗauki wannan mataki. Eh to na farko jimai kamar yadda aka sani kafin na zo wannan matsayi na aiki a Central Bank na aiki a bankuna. Saboda haka mun san mutane um, a ko'ina kuma mun riga mun ƙudurin cewa insha Allahu za mu yi amfani da wannan mutane da muka sani mu ga duk abin da zamu kawo Kano ci gaba to wannan shine fitata ta farko wannan ce fitata ta farko akan irin wannan ah, wannan project din marigayi sarki Allah ya ji kansa ya gafarta masa shine yayi shawarar wani fili na sanadar manawa a gina abin da ake kira Ado Bayero Royal City to masarauta ta zuba kuɗi wajen katange wannan filin da fara saka abubuwan da ake bukata wato kamar hanyoyi amma masarauta ba za ta iya gina wannan estate inda kudinta ba kuma ba ma son ta ci bashi saboda haka muka fitar da tsari muka samu wannan kamfanin da ake cewa um, countrywide homes uh, muka amfani da consultants muka amfani da bankin aso savings sai muka samu wannan kamfani na america igs wanda shi kuma abin da yake ne yana sarrafa abubuwan gina gidaje yadda za a gina gida da araha ya zama bai kai kudin gidan siminti ba saboda mutanenmu ba su da kudi idan ana son a gidajen da za a saya dole a samu na farko gidaje na zama masu kudi kuma a samu mutane hanyar da za su bashi to tsarin da muka yi shine shi wannan kamfani wa'annan abubuwan nasa kuma yanzu mun yi order gidaje guda hudu da zamu je mu gina a Kano insha Allah suna kan hanya ma kuma muna fatan kowanne zamu iya sayar da shi akan kuɗin da bai wuce naira miliyan goma ba sannan su wannan bankin na aso za su ba wa mutane bashi shekara goma zuwa shekara goma sha biyar su sai gidajen nan su biya to muna kyakkyawan zaton cewa da wannan tsarin za mu iya gina gidajen nan guda ɗari biyar a cikin shekara biyu uku da suke tafe za a samu kuma mutane samu gida mai arha a nan jarmanawa kuma za su samu bashi daga wajen banki wanda za su iya amfani shi su biya to wannan taimako ne ga mutanen kano wajen samar da gidaje ga mutane masu raunin ƙarfi